wata magana sai dai mai nera yana biki so biki ba bakan sai babba ai tura bari ne to bar gaba ruwa kan bata alheri sai Allah ina jiri ya ubangiji Allah haji hasa awala na gode masa na alhaji na daga ladima ba na sa daga ladima na jibrin sasana jibrin sasana na gode masa na alhaji abubakar Ibrahim kuka shi ma mutumin na ne Annabi Ibrahim kuka mai dalla dalla Ibrahim kuka shi ma na ne Musa na sale na gode masa Ali bai a kasar nan Alhaji Musa na sale na gode masa An sai masaniya mi abin da ya kawo mu alheri sai masaniya mi abin da ya kawo mu alheri lamba muke rara ke da muje wani Muhammadu mai lamba mutum na ne sannan raba da shi ba ta yan hayi ya ce wa kwado akwai nama na ga balu kana rana she wa kwado mai nama kada kan na muke samu rana she wa kwado mai nama na ga balu kada kan ke na jibirin shi ma mutum na ne na gode wa gurtsi na malama sale tambura ke na mala kai masaniya mi abin da ya kawo mu alheri kai masaniya mi abin da ya kawo mu alheri ne malam ga ai rabiki sabiki babba kan sai babba ai jira bari ya dubar gaba ba nan yara ku dau da na jani ku ba yara kwanan nan ku da na jani ai ado adamu na gode masa garin jalari ibrahim amina ba na gode mamma ke lafiya amina ba gobara ta alheri ai ta tu bandera sakatariya ta mata ba sakatariya na gode masa ke lafiya shugaba kenan yan lafiya ita ma ta kyauta ma ai mun gode mai ƙarfi Ibrahim. mai dalla na gode mai ƙarfi Ibrahim. Ai da ka rubu da juna da ya kawo mu. Mamman sani na Kano laye. A kira da mamman Kano laye. Ado Kano laye. Muhammadu na Kano laye. kori kura ta kaya ce daga ga kudade ta babban mota wannan ta shanu ce daga shani here kaya wata bala motar ita ce ne abin suna daki mai mota da dan marka mai mota ba dawaki mazan mota haka ne na mamman shani mai mota tolman da mamman sani uban daki na mamman shani tolman ba alhaji dan jamman shi ne mai tanka alhaji dan jamman da ladin mun ladin makola mun zauna gari babba sai babba ya gaba da Allah ka rafa asirin mu ya mai zama